ina son ka sahabi ne kuma da yake so ya ce ina maka wasiya galgadi lata da anna dubur kulle sala kakka fasa kwadi bayan dukkan sallah kakka fasa kwadin mi kakka fasa cewa allahumma a inni ala zikirik allah ka taimake ni kan ambatanka wa shukurik ka taimake ni kan godiya gare ka allah wa husni ibadatik ka taimake ni kan kyauta ibadarka kuma me ka rasa Allah ka ambato mai girma ibada ta aiki ambatan Allah ka ambaci Allah kuma ka zama mai godiya ga Allah kuma ibada da aka ce ka yi kana kyautata ibada ka na karsa a duniya kaga lafazi ne kaɗan kalma ce uku ta gama dukkan rayuwa ambatan Allah godiya ga Allah kuma kyautata ibada wannan annabi ce mu'az kakka fasa faɗin wannan addu'a Allah taimake mu da yin wannan azkakin bayan sallah ka kakka mance Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik Allah taimake mu